makasudi dai shine abinmu ya ɓace ta huskar da kwabo a matsayin mu na ƙasa ta najeriya kuɗaɗe waɗanda ke da nasaba da najeriya an yi awon gaba da su an yi sama da faɗi da su keɓance ziyara ce ta sa hannu a kan daidaituwa akan mai da kuɗin gida wato mai da su najeriya da kuma ainihin mai da su akan sharuɗa waɗanda an ka daidaitu tsakankanin waɗannan ƙasashe an sa hannu akan wannan yarjejeniya an kuma amince waɗannan kuɗi za su taso daga ƙasar island of jersey cikin kwana 28 su iso america su kuma tashi daga america su koma najeriya cikin kwanuka da ba su wuce 40 da ɗan ɗore To idan kana magana wannan kuɗaɗe da kake ittifaƙin cewar an sace su an fitar da su daga Najeriya an kawo su wata ƙasa ana iya cewa waye yayi wannan aiki ko kuma a zamanin gwamnatin waye akai wannan gwamnatin taku da take kirarin yaƙi da cin hanci da rashawa to waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗe ne waɗanda ake tabbata akan cewa an ɗauko su daga Najeriya tun a wani lokacin gwamnatin mulkin soja ana maganar gwamnatin da ke da nasaba da shugaban kasa Sani Abacha idan kana maganar gwamnatin Sani Abacha ana iya cewa waɗannan kuɗaɗe an fitar da su ne daga Najeriya waɗanda suke cikin asusun shi wannan tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ko ko suna cikin wani account wanda yake yake da nasaba da dangin shi ala kulli halin magana ita ce kudaden nan kudade ne wanda ke da nasaba da Najeriya ana kuma zargi wanda ya danganci cewa an dibe su ba ta hanya Allah da Annabi ba ana ko aka kuma bi kadi akan wannan tunani kuma akan wannan fahimta aka shirya komawa da waɗannan kudade gida Najeriya gwamnatocin da suka gabata sun mun tambayoyi ne kuma na kalubalance su a bincike ni ni a fara da ni kaina in an ga na saci ko boto kada a tausaya mun ni fa ban ce rashawa da cin hanci kada a yaƙe su ba ni ina kan gaba a kan a yaƙe su amma a yaƙe su gadan gadan kuma gaba ɗaya in kuma har za a yi haka to lalle 'yan Najeriya za su ji mugun mamaki. Allah ya kawo lokacin da za a yi. Ana iya cewa dan yau a Abacha baya raye shi yasa ake bin shi da wannan kasafin kenan? Lokacin da shi dai yi aiki kasan an taka kafar waɗansu wanda suna ganin su sun fi ƙarfin Najeriya sun fi ƙarfin doka. Wannan kam ya an yi kuma an yi ne bisa ga rantsuwar da aka yi